Bismillahirrahmanirrahim. Ki yarda da ni. Kashi na arba'in da biyar. Kai tsaye kicin na shiga. Gas na kunna. Kunin gyaɗa na yi masa sannan na soya kosai sauran tuwon jiya na dumama Sai da na gama shirya komai sannan na jera a dining. Bayan na gama kammala komai ne na koma ɗaki wanka na shiga. Ban wani jima ba na fito a gurguje na shirya ina kokarin ɗaura ɗan kwali na ji an turo ƙofa tare da sallama. Altsana amsa ba tare da na juya ba. Cikin takun kasaita ya iso kusa da ni tularai ya ɗauka a gaban diresin miro ya fara fesa min lamshe idanu na ina kallon kyakkyawar fuskarsa sosai ya min kyau duk da ba wani ado yi ba sanye yake cikin riga ambles da wando tricota amma sosai ya yi masa kyau hannu ya kyasa min a fuska tare da faɗin wannan kallon fa 'yan mata 'yan mata na ko dai kin kyasa ne cike da kunya na ɗauke kaina tare da cewa good morning tura baki ya cike da shagaba ya ce ni dai ba na son irin wannan gaisuwar ki juyo ki kalle ni ban san time inda murmushi ya kusubce min ba mu'azzar mugun sakali ne sake tura baki ya ce Allah in baki min ba ba zan yi kuka fa ya faɗa yana bubbuga kafafunsa a ƙasa wannan karan kam dariya ce ta kubce min aiku wani dinga yi har da rike ciki ganin yadda nake dariyar ne ya sanya shi ta yani muka dinga kirkira dariya tamkar wasu tamkar wasu zautattu Wailat kuwa idanu ta zuba musu tana murmushin kusan sakonni talatin da shigowarta amma san ba su sani ba tafi tai da ƙarfi wanda ya sanya mu dawowa mu cike da kunya na ce anty barka da safiya irin wannan soyayya haka da safe ta faɗa ba tare da ta amsa min gaisuwar ba murmushi ne cike da kunya cikin son kawar da maganar na ce anty wai yaushe su Unaisat za su dawo ne sai next week za su dawo sumsum mu'azzar ya juya zai fita haba angon su ina kuma zaka tsayawa yana murmushi ya ce zan je wajen momi mu gaisa har an gama soyayyar kina hannu ya tusa a cikin sumar kansa ya ce ai soyayya da habibti ba zai taba soyayya ta da habibti ba zai taba karewa ba ko da kuwa a ce ba na numfashi zan yi fatan mu kasance a cikin aljanna tare dariya ta ita ce Allah ya tabbatar da alkhairi ya kara dankon soyayya ba kunya ya ce amin uwar gida sarautar mata a sanda yake ficewa juyawa ta kallonta gare ni ta kafin ta ce wani abu kafin ta ce wani abu ne saurin katse ta ta hanyar cewa ina zuwa ban jira jin amsar ta ba na fice cikin sauri murmushi ta yi tare da bin bayana a dainin na same su zaune cike da ladabi ta ce good morning baffa morning daughter hope kin tashi lafiya ya jikin abokaina da sauki na ce tare da gaishe da mamma ita mamma ita ma cikin sakin fuska ta amsa min tare da tambayar jikinsu muhubbin zama nai tare da gaishe da muzaffar shi ma cikin sakin fuska ya amsa min sabin ɗinmu ne sai santin abincin suke ta yi kasancewar suna son girkin gargajiya bayan mun kammala ne alhaji ali ya kira suna a nutsa na amsa kishiyarki ki shirya ki gidan abbanki na kije gida abbanki na son ganinki amma kar ki dade haka kawai na ji tsinkewar zuciya a sanyaye na ce to sannan na miki kallon su ne na ce ina zuwa ban jira abin da za su ce ba na haye sama hijab na sanya sannan na ɗauki wayata da handbag na sauko a falon na sami su zazzaune suna hira murmushi hajiya bulkitai gani na cikin shiri kai da wata sai ka ce kin gaji da mu daga cewa ki shirya shi ne da gaggawa haka ta kara shi tana dariya dan tura baki ne ce haba mamma ai ba zan taba gajiya da ku ba kawai dai ina son in dawo da wurin da kin ji baffa ya ce kar na daɗe Kai ta gaɗa mata ta ce ki gaishe min da ummin ki sosai. Za ta ji sha Allahu na ce na juya. Har na juya zan fita. Daddaɗan muryan sa mai cike da izza da kwarjini ya dakatar da ni. A hankali na juya tare da faɗin. To shi kuwa cikin sauri ya haye sama da ba daɗewa sai gashi ya fito cikin wasu wasu galilan shadda kalar wata galilar shadda kalar sky blue wanda ya matukar amsar jikinsa mai sanya hula a kansa ba yalwataccen gashin sai kwanta lup lup yayin da kamshin sa ya mamaye falon a hankali ya iso kusa da ni tare da faɗin mu tafi ko cikin sanyin murya na ce to kana kana na sake yi musu sallama muka fice haɗaɗɗiyar motar sai ya shiga mazaunin direba ni kuma na shiga gefen mai zaman baza ya tayar muka tafi sai jana yake da hira wani abin ma wani abin na amsa wani kone shiru dan ba karamin tausayi yake ba ganin yadda yake min sambatu akan soyayya ba muna isa yi fakin har na juya zan fita ya tsitsi tsintsiyar hannuna ba walwala a fuskar a fuskata na ce sakar min hannu mararrace min fuska ya ce in ban rike hannunki ba hannun wasan rike habibsi cikin kwabe fuska na ce amma dai ka san abin da kake bai dace ba ko sake min hannun ya ce to yaushe zan zo in ɗauke ki bayan sallar isha na faɗa ina fita daga motar ba tare da na jira abin da zai ce ba da kallo ya bi ni har na ɓace wa ganinsa zazzafar ajiyar zuciya ya sauke kana ya ja motar ya bar wajen cike da zumuɗi na shiga cikin gidan duk da kuwa yanda nake jin tsinkewar zuciya sallama na shiru sallama nai shiru hakan yasa na da shiga labun na da shiga labulan ɗakin na ɗaga tare da sallama a gefen ummi na zauna da ke karatun suratul duha tana shafawa ta juya da fuskarta tana murmushi ta ce sannu da zuwa yawa ummi fatan na same ku lafiya lafiya lau ta amsa miƙewa ne na ce bari na gaishe da abba ya fita dan akwai inda ake neman sa ayya Allah ya dawo da shi lafiya na faɗa ina zama kusa da ita amin ta amsa min sannan muka shiga hira nan take tambayar ta ko ta san dalilin da yasa abba ke nema na amma sai ta ce mu a ana bari ya dawo na ji daga bakinsa sai bayan sallar la'asar abba na ya dawo cike da girmamawa ne masa sanne da zuwa amsawa cikin sakin fuska tare da tambaya ta ina abokansa fatan suna lafiya eh na amsa sannan na nufi wajen ummi da naga tana kokarin kai masa ruwa ruwan wanka karba ne na kai masa cikin farin ciki ya sanya min albarka kana ya shiga wankan kafin ya fito ummi ta kai masa abinci ko da ya fito ya ci abincin sai ya ci abincin sai ya sa ummi ta kira ni ina zaune ina ga gem ummi ta shigo kallo na ta ce ki je abban kina son ganin ki jiki a sanyaye na miƙe na shiga daga gefe na zauna tare da faɗin gani abba a nutse dago ya kalle ni su sukainat ya kira sunana yana tsare ni da ido a sanyaye na amsa tare ba tare da na dago kaina ba cikin sauki ajiyar zuciya ya ce jiya babban ki da wasu mutane biyu sun zo neman aurenki har ma sun kawo sadaki amma da farko ban amshi maganan hannu bibi ba saboda ko a raina na fi sha'awar ki koma na fi sha'awar ki koma gidan mijinki domin shi ya fi dacewa da ke saboda ina son ganin 'ya'yanki sun taso inuwa ɗaya da mahaifinsu sai dai kana naka Allah na nashi amma na Allah shine daidai ya numfasa tare da ci gaba da cewa kin ga yanzu ke bazawara ce kina da haƙƙin ki zaɓa wa kanki mijin aure mu sai dai mu yi bincike a kai idan har ya dace mu aura miki shi idan kuma bai dace ba sai ki canza da wani ajiya mun yanke bikinki da na simwal nan da wata ɗaya mai zuwa in Allah ya sa muna da rai da lafiya hannu ya sa a kasan filo ya ciro kuɗin tare da ajiye min a gabana ya ce ubangiji Allah ya sanya alkhairi cike da tsananin tashin hankali na sanya kuka tare da faɗin cike da tsananin tashin hankali na sanya kuka tare da faɗin babu. don Allah kar a yi auren nan wallahi ba na so ba na ƙaunar wannan auren daidai da ƙwayar zalla cikin raina don Allah ku tausaya wa rayuwata kada ku aura min shi don shi ma babu ɗigon sona a cikin ran shi umarnin baba alhaji da yake son haɗawa kawai zai bi don Allah abba ka fahimce ni ba na son mutane suna ƙirga min aure da ƙananun shekaruna don Allah abba ka je ka ce musu bayar da ni su yi haƙuri na ƙarashe ina mai sake fashewa da sabon kuka tamkar raina zai fita wani irin kuna nake ji a cikin raina ido malam amadu da ummi suka zuba mata cike da tausayi da tunanin ummin ta shigo cike da tausayinta tuntunin ummin ta shigo amma tausayin yar ta ya hana ta kwakwaran motsi ajiyar zuciya mai zafi ummi ta sauki ta ce haba su kai da ya kamata ki tsaya ki yi tunani a kai yanzu me kike zaton zai faru idan har aka koma aka ce musu an fasa bayan kuma tun farko na amince musu ko dai so kike ki koma gidan mijinki ne ta jefo bar tambayar tana mai tsare ta da ido alhamar amsa take cita cikin zub da hawaye ta ce ni dai babu wanda nake so a cikin su kawai so nake kar a yi auren da wancan mugun mutumin wallahi baya so na ko kaɗan kuma ni ma ba son sani dai ku ce musu kun fasa na ƙarashe cikin tsananin matsanancin kuka A nutse Malam Ahmadu ya kira surara cikin gunjin kuka na amsa ba tare da na dago ba. Share hawayenki ya ce da ni ba musu na sanya hannu na shiga share hawayen sai dai hawayen sun gagar tsayawa ina sharewa wasu na sake zubowa. Cike da kamala ya ce kin tabbata ba kya son auren kai na gyada masa tare da ba tare da na ce komai ba. Shiru yayi na wasu mintuna yana nazari yana nazari kafin daga bisani ya ce tunda ba kya so ba zan miki auren dole ba domin yanzu ke ba zawara ce kina da yancin ki kuma ko bayan haka ba zan taba aura miki wanda ba ki so ba sanyayyar ajiyar zuciya na sauki ina jin sassauci a raina sa ne ya katse min tunaniya da sauri na daga kaina ina kallon sa cikin natsuwa ya ci gaba da cewa shin kina so na zama dattijan banza ne a idanun wancan kamilillin mutanen bayan na amince musu da farko sannan yanzu a ce na fasa ya zamto na zama mutum mai magana biyu ya numfasa kana ya ci gaba da cewa kina so su ɗauki mahaifinki a matsayin makaryaci mai magana biyu wanda baya cika alkawari bayan ya ɗauka shi kenan na amince zan faɗa musu cewa na fasa ki ba tare da na nuna laifinki ba laifinki ba ne idan ya so ni sai su ɗauke ni dattijan banza mara alkawari na shiga uku abba na faɗa cikin tsananin matsanancin kuka tamkar raina zai fita subhanallah kina da hankali suki kike kira wa kanki shiga uku Ummi ta faɗa min cikin tsawa. Hannu na sanya na toshe baki yana jan zuciya. Hannu na sa na sanya na toshe bakina ina jan zuciya tare da girgiza kaina. Auren nan da aure nan da wata ɗaya na tambayi kaina yayin da wani sabon kuka ya sake kufce mini. Suki kukan ya isa haka tun da kin ce ba ka so ai ba za a yi ba. ai ba za a yi ba na amince in ɗauki laifin a kaina cewar abba cikin gaskiya da gaskiya hawaye na shari na ce ka yi hakuri abba na amince da auren ko da kuwa haka na nufin gushewar farin ciki na ne Abba ba zan juri iya maka kallon mutum mai magana biyu ba a kaina a kaina ba ba na so na zamto silar zubewar mutuncinka a dalili na abba na amince da auren sai dai ina so ku taya ni da addu'a Allah ya sa hakan ya zamto alkhairi a gare ni kaina abba ya shafa cike da tsananin kauna ta ya ce ubangiji Allah ya albarkaci rayuwar ke raba ki da sharrin abin ki ubangiji Allah ya tsare ki da duk sharrin mai sharri sha Allah za ki yi rayuwar farin ciki na har abada cikin rayuwar aurenki hawaye na share ina mai jin sanyi a cikin raina addu'ar da abba ya min ya sanya na ji sassauci a cikin raina ummi kuwa kasa cewa komai ta yayin da wani irin tausayi na ya mamaye mata zuciya cike da ƙaunata abba ya ce tabbas su kai da kinci ya ta gari wanda kowace iyaye za su yi alfahari da kasancewar ki ya a gare su sha Allah za ki yi alfahari da wannan auren murmushi ne cikin rawar Cikin rawa na ce ni ina alfahari cikin raina na ce ni ma ina alfahari da kasancewar ku a matsayin mahaifana. Nasiha suka ci gaba da yi min mai ratsa jiki. Kiran sallar magrib ne ya samu mu miƙewa Abba ya masallaci mu kuma muka idar a ɗaki. Bayan mun idar da sallah isha'i Ummi ta saka mana abinci ƙinci ne amma an ma ganin yadda ta ɓata rai ya sani ni saka hannuna a cikin kwanon abincin muna cin abincin ne wayata ta haururi a hankali na miƙe na ɗauki wayar sunan mu'azzar ne ke yawo a sikirin ɗin rikin na cikin sanyin murya ne sallama cikin sassaƙar murya sa mai cike da izza ya amsa min tare da faɗin ga na a ƙofar gida ki yi min iso wajen su ummi zan shigo mu gaisa to na ce tare da sanarwa da ummi kana na sanarwa da abba hannu na wanke na sanya hijabi na fita a jikin motar na hango sa jinkine yana sakar min da ƙayataccen murmushinsa bai tsayawa a rai cikin sanyin murya na ce mu shiga ko to ya ce na yi gaba ya biyo bayana har falon abba na masa iso cike da mutum ƙayataccen murmushinsa mai tsayawa a rai cikin sanyin murya na ce mu shiga ko to ya ce na yi gaba ya biyo ni a baya har falon abba na yi masa iso cike da mutuntawa suka gaisa da abba da ummi sannan muka yi musu sallama muna fita na shiga mazaunin mai zaman banza Na zauna tare da jinginar da kaina a jikin sis ina na dan lumshe idanuna, tarin damuwa da tunani ne suka yi min yawa, motar shi ma ya shiga, jin bai tare da motar bane ya sanya ni bude lumsassun idanuna wanda suka yi ja saboda tension na sauki a kansa gani na ya zuba min idanu tamkar yau ce rana ta farko da ya fara kallo na ɗauke idanuna ne daga kansa na ce mu tafi mana a sanya ya ce me ke damun ki habibti Cikin basarwa na ce, Ni ba abin da ke damuna mu tafi dan Allah, bai ce komai ba ya ja yi ma motar ki har muka isa gida ba wanda ya ce da dan uwansa komai kowa da tunanin da yake a ransa juyawa ya zan juyawa nai zan fita ya riko tsintsiyar hannuna kallonsa da sai yayi saurin sake min hannu tare da fadin dan Allah ki daure ki sanar da ni abin da ke damun ki a zuciya abin da ke damin ki zuciyata ba za ta iya juran ganin ki cikin fushi ba ina ƙaunar ki mai kainat zuciyata na yi miki zuciyata na yi miki sahihiyar soyayya ajiyar zuciya mai nauyi na sauke cike da tausayinsa na ce ya mu'azzar ka kwantar da hankalinka babu abin da ke damuna in kuwa da akwai zan sanar maka please ka cire damuwa a ranka Ina gama faɗin haka na saurin ficewa ba tare da na jin abin da zai ci ba. Ya daɗe a cikin motar kafin ya fita zuciyarsa a cunkushe. Ina shiga ban samu kowa a falon ba da bedroom ɗina na wuce na kwanta baki ɗaya na kasa baki ɗaya na kasa rintsawa. Damuwa da tashin hankali ne suka mamaye zuciya tashin taya zan iya aure na bar waɗannan ƙananun yaran duk da kuwa ina da yakinin cewa za a kula min da su amma bani tunanin an kyauta musu. miƙewa na na sauka ƙasa baki ɗaya falon ya shiru sai ƙaran AC da ke tashi a hankali na sanya hannuna na buɗe kofar na lami kwance ƙofar ɗakin inna lami kwance na hango su muhibin da mahalik na gabanta cikin sanda na ƙarasa tare da rungumo su na fice da na koma ɗaki rungume su na a jikina sai da na yi kuka sosai kafin bacci ya ɗauke ni cike da mafarkai barkatai ko a cikin mota ahmad bai tanka wani saiba ba duk wani haƙuri da iyayen da take masa ya yi buris da ita wani irin haushin ta yake ji a ransa yayin da tsanar nadiya ya mamaye masa zuciya domin duk ita ta sanya shi a halin da yake ciki yana fakin ya fice a motar ba tare da ya sake kallon inda take ba jiki a sanya ta bi bayansa sai yanzu ta yi da na sanin kai karansa ko kaɗan bata ji daɗin hukuncin da hajiya kaltum ta yanke ba.